Shikenan studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. kungiyar medecines Sans Frontier ta kafa wasu wuraren daukar nauyin waɗanda suka harbu da cutar kwalara a wasu yankunan da annobar ta shafa a Nijar. Wata jami'a a kungiyar MSF ta ba da ƙarin bayani. Wasu mutane dauke da makamai sun kai hari a cikin daren jiya zuwa yau da safe a unguwar mun wadata ta biyu da ke birnin Kwanni. A cewar mazauna unguwar maharan sun zo ne neman kuɗi akwai komi da ci gaban labarin. Wani nazari na marubucin Nijar ya tsokaci kan yadda kasashe renon Faransa suka samu 'yancin kansu za ku ji karin bayani. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ranar tara ga watan Agusta a yayin wani taron manema labarai ministan kiwon lafiya na Nijar ya bayyana cewa an samu bulluwar cutar kulara tare da rasa rayuka a cikin wasu yankuna uku. Ƙungiyar Medisan San Frontier bisa yarjejeniyar da ke tsakanin ta da Nijar. Ƙungiyar ta kafa wasu tashoshin ɗaukar nauyin waɗanda suka harbu da cutar a cikin yankunan da annobar ta shafa. Madan Hainu Hawa Hima umaru shugabar bangaren kiwon lafiya ta kungiyar ta bada da karin haske a cikin rahoton faisal abubakar Da muka samu mutum na farko da ya kamu da cutar a ranar goma sha takwas, ƙungiyar Medicine Sans Frontier ta kafa cibiyar kula da mutanen da suka kamu da cutar korera a kusan garin da abin ya shafa. Amma mu a cibiyar da Medicine Sans Frontier ke wakilta ba mu samu rasuwa ba. An yi sa'a mun samu damar kula da mata masu juna biyu kuma an samu aihuwa a nan. Bayan haka yaran da uwayensu suna cikin ƙoshin lafiya. An yi faɗakarwa a da magaranta ta ƙaya, Mirya, Tanut da Dungasa. Bayan wannan Medicine Sans Frontier na aiki a jihar Maradi. maradi akwai kuma madagunfa da ma birnin na maradi da kansa kuma lamarin yana karkashin kulawa tare da kungiyoyin medecines sans frontières tare da kuma kirkirar cibiyoyin kula da marasa lafiya kungiyar medecines sans frontières ta dauki matakai tare da hukumomin kiwon lafiya don samun damar yin shaushawa ga waɗanda ke kusa da marasa lafiya fasara Samira Rafi ci gaba wato karancin jini cikin likitar gaya yankin Doso ɗalibai 'yan asalin birnin sun gudanar da wani aikin bada jini a likitar a cewa Abdulrahman Umar Wahab sakatare jan na ɗaliban wannan tunanin bada jinin ya zo bisa al'akari da mun yi bayan wata ziyara a asibitin a cikin rahoton Fadal Alu. Mun ga yana da amfani mu bada jini domin mun je ganin marasa lafiya a asibiti a wani lokaci da muka gano masu fama da karancin jini sai muka yanke shawarar mu kawo ta mu gudunmawa duk yanda take a babbar asibitin gaya. Aikin ɗalibi shine neman ilimi da kuma bayar da wannan ilimin ga mutane. Hakan ya ba mu damar zuwa asibiti inda muka yi la'akari da cewa marasa lafiya na wahala har ma'aikata ma rashin jini na tada musu hankali domin bada da jinin mun tattara idan ban zarce ba ɗalibai guda 60. Haka take a cikin daren jiya zuwa yau tsakanin karfe ɗaya zuwa karfe biyu na safe wasu mutane ɗauke da makamai da ba a san ko suwa ne ba da ake zaton kuma sun hito daga tarayyar Najeriya sun kutsa wata unguwar man wadata ta biyu da ke da'irar birnin Kwanne. waɗannan mahara sun yi barazana ga mazauna unguwar da su ba da kuɗi asuman musa arzika ya tattara mana rauyin mazauna unguwar barayin wajen ɗari dai na son kaza saka ba za ta kin wancan ɗaki ɗakin bai da rushi ni ko ina cikin guda da sai ni ana ta ta tashi ta bada kuɗi ta ce musu ni ban da koda da na sai ta tashi ni buɗe kuba ce ya je ina buɗin kuba sai da mi daga ce da na tawo suna halbi sai ni zahin ni mai da kuba sai ni labi da ya ga dai alama dai can dai babu kuɗi sa nan na sai ya ta ba su ma kowa da wuni ba dala sau ƴan ma son ka ɗauka kasa son ka zaka lalle ba mutum gudana ba sai yau na da sai kuma na ji labari ashe ba nan na dai son ka tsaya ba al'amarin wa da yawa kana ni dai ina na ji ta mutum ya tunka ni kuwa barawo so bai wasu zakwa ba sai da ta kai tsaye da ce kuɗi ga su ce mai to ban da kuɗi in ba shi kuɗi ce ban da kuɗi to zai kashe ni ni ce mai bismillah bismillah ba ni ce mai Allah da ya ce na samu makwabta na sun kai na a gazo Allah taimaka ya mutu makami shi lalle akwai bindiga gare Ƙungiyoyin fararen hula na Nijar sun kafa wani kwamitin sa ido na 'yancin ɗan adam a cewar masu shiryawar a yankunan tashin hankali akwai wuya sosai ga ƙungiyoyi da su yi aiki game da 'yancin ɗan adam ko hulɗa tare da fararen hula da jami'an tsaro. Abdullahi Saidu mamba na kwamitin a cikin rahoton Rafika a Tayar. La mission de manufar wannan kwamitin sa ido shine lura kud da kud kuma na dindindim da halin kiyaye hakkin dan adam a cikin yanayi na rashin tsaro a cikin waɗannan yankuna masu fama da tashin hankali ana fuskantar yawan keta hakkin dan adam kuma abin takaici al'umma ba ta san inda za ta kai kukanta ba muhimmin aiki na biyu na kwamitin shine ingantawa da karfafa haɗin gwiwa da yarda tsakanin jami'an tsaro da al'umma ta hanyar tsara ayyuka na soja da farar hula kamar mahawarori da wayar da kan al'umma akan muhimmancin samun haɗin gwiwa tsakanin tsakanin al'umma da jami'an tsaro ana aiki da wannan fasaha a cikin jihohi guda uku musamman jihar tawa jihar difa da jihar tilibiri Fasara Asmana Shina matasan yankin Difa sun yi bikin ranar duniya ta matasa a ranar jiya tare da wata maharar bainar jama'a a ƙarƙashin ƙungiyar bunƙasa ci gaban matasa ta ƙasa ANPG. Taken wannan shekara shine niyya da halartar matasa a cikin ayyuka domin cigaba mai armashi. Mahartan sun bayyana fatansu na ganin wani sauyin halayya mai kyau. Mu wasu daga cikinsu a cikin rahoton Musa Mani. Muna da bukata ta farko canza halaye dangance da tsofin halaye da ake yi har yanzu babu wani sakamako. Ina ganin idan kowa ya sake halaye za a samu canji. Na taɓo fannin kula da tsafta ne domin kowa ya kishin wajen kula da tsafta wanda ya yi kokarin kawo tsafta a cikin unguwarsa to lalle ba shakka yana iya samun waɗansu tunani na kawo canji mace na iya aiki kamar namiji kullum sai ta ambatan namiji ai mu ma mata muna iya aiki kamar su ina nufin cewa mace tana iya huta ita ma ta gwada abin da ta iya kuma kal ta ji tsoro Ƙungiyar Rotab ta wallafa wani kundi zuwa ga ƙungiyoyin fararen hula wannan kundi zai taimaka musu wajen fahimta yadda kamfanonin haƙar ma'adanai suke aiki a Nijar da yadda kamata su nuna haske wajen aikin nasu. Ali Idrisa Coronatan Rotab a cikin rahoton Evelyn Danzumbe. Ce guide, c'est un outil de travail pour les acteurs de la société civile. Wannan kundi kayan aiki ne na kungiyoyin farar hula domin su inganta ayyukansu na ganin ma'adinan ƙarƙashin ƙasa sun amfani al'umma sosai. Kamfanoni suna sayan kayayyakin aiki masu yawan gaske, amma idan kuka duba ba 'yan ƙasa bane ake baiwa kwangilar sayan waɗannan kayayyaki. Wasu kamfanonin ƙasashen waje ne ake baiwa. Za ku ga an kashe miliyarorin kuɗaɗe cikin harkar sayan kayayyakin aiki cikin gida, amma ba a cikin haske ba. An taɓa gani a niger wani kamfanin ƙasar Morocco na ba da abinci a ma'aikatun haƙar ma'adinai riba da ake samu a waje ake fitar da ita alhali ana sayan komi ne a Nijar kuma wani lokaci dukkan ma'aikata 'yan Nijar ne amfanin wannan kundi shine inganta ba da haske a cikin harkar ma'adinai kuma su amfani 'yan ƙasa a zahiri Bisa zancen ƙididdigar al'umma da za a gudanar a Nijar a shekara mai zuwa masu shirye-shirye guda 33 na gidajen rediyon karkara na yankunan Difa, Zandar, Maraɗi da Tawa suna cikin horo tun yau da safe a yankin Maraɗi bisa taken amfani da muhimmancin ƙididdiga. Ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa Ines ta shirya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar gidajen rediyon karkara. aisha amadu usman jama'a inasa a cikin rahoton adamu umaru Wannan zaman taron a garin Maradi mun shirya shine a matsayin share fage na kidaya ta biyar ta al'umma gaba ɗaya. Kuma a cikin sabbin dabarun sadarwa da watsawa da muka ɗauka, mun lura da mahimmancin gidajen rediyon karkara gami da masarautun gargajiya a cikin gudanar da ayyukan wayar da kan jama'a. Dan shi ne muka yi tunanin cewa ya kamata tun yanzu mu yi jagoranci don fahimtar da mahimmanci da fa'idar kidaya ga ma'aikatan gidajen rediyon karkara da musamman bisa ga kidayar jama'a don in lokacin ya zo su tallafa muna kuma mu ma mu yi koyi da su don ƙara wayar da kan jama'a da suka fi mu'amala da su fiye da mu. Bashe kolin ƙasa da ƙasa na matasa FEM karo na goma sha biyu zai gudana daga ranar 28 ga watan Nuwamba zuwa 5 ga watan Disamban shekara ta 2021 a birnin Yamai, ta da agadas a matsayin yankin da zai haskakawa. A yau da safe Sakitar Janar na ma'aikatar bunƙasa yawon yawon buɗe ido ya jagoranci wata ranar wadda kai a agadas domin samun haɗin kan 'yan yankin Dodo Akono wato a cikin rahoton Anise Karim. da yake jihar agadez ce za ta karbi shirya taron safam a wannan shekara don haka ne muka fara da jihar agadez mun yi gangami jihar agadez za ta ɗauki duka matakai da suka dace domin halartar wajen taron da za su yi ya samu karbuwa ta fannin kaya da kuma ingancin ingancinsu mu shine kafin wannan taron karawa mata horo domin su kai kayan da za su wakilci yankin ganin arzikin kere-kere ayyukan gargajiya gargajiya da jihar agres take ta farko kaya masu kyau kuma daban-daban. wata yanzu sai rahotonmu na musamman watan Agusta shine watan da yawancin kasashe renon Faransa suka samu 'yancin kai. Nijar alal misali ta yi bikin samun 'yancin kai a ranar uku ga watan Agustan shekara ta 2021. Wannan shine karo na 61 kenan. Marubucin Nijar Ide Adamu ya dawo kan yanayin samun 'yancin kai na waɗannan kasashe a cewar sa yarjejeniyar na bayan samun 'yancin kai na cike da kurakurai da rudani. Faransa na ci gaba da rike akalar waɗannan ƙasashe idan adamu a cikin rahoton muktar hamadu Wataƙila ya kamata a sake kalmanta wannan da'awar samun yanci. Zan ɗau misali guda, kana magidancin iyali, kana da gidanka, kana da yaunin ɗaukar dukkan buƙatun yau da kullum na iyalinka. Ka tabbatar musu da ciyarwa, yi wa ka magani, ba su tarbiyya da ilimi, kare gidanka zuwa ga duk wani farmaki na waje da sauransu. Anya zan kai magidancin dukkan wa'annan buƙatun ta halin kanka da kanka ka kasa tabbatar da su. Sai ka wani ya kawo maka abin abinci gidanka baka da halin karantar da yaranka banga ta yanda za a ce kana da 'yancin kai ba. ganinku wannan samun 'yancin kai ta baki ne kawai. Total wuri. Kai kalma ce kawai. Magabatan farko sun yi gwagwarmaya hakika don samun cin gishin kai na siyasa a shekara 1960. To amma ginin ƙasa sai da halin da ke gare ka ya kamata ka yi shi. A cikin tattaunawar samun 'yancin kan ababuwa da dama sun wakana da yau suke fitowa karara sanin kowa ne faransa ba don in nuna ta ba ta mimir da jiyoyi na badu don ya kasance kullu yomin ta riƙe ƙasashe kasashen nan goma sha hudu masu yaren Faransanci da suka samu 'yancin kai a cikin jerin shekarar nan ta 1960. Dagwal ya yi wata faɗa inda yake cewa haƙiƙa ina son babban yunkuri na fitar da za a dawo. Ma'ana lalle za ku tafi amma zan turke ku inda ke da mahimmanci kan dukkan fuskokin dubarun samun tabbas na 'yancin kai inda kuke sa ran samun ci gaba da wayewa ta haƙiƙa. Ko an samu wasu yunkuri na neman samun 'yancin kai a Nijar? Ah Da yawa ma, da farko zan ba da misalin zaben kasafin kudin kasa na shekara 1964 da yake nuni tabbasancin samun yancin kai. Kasafin kudin kasa can da jimillarsa miliyar shida ne da miliyan 520 aka amince masa gwamnati da majalisar dokoki sun yi ma kansu barka kuma suka ji daɗi da farin ciki mai yawa da cewar na farko ke ga da wani kasafin kudin kasa ya samu amincewa ba tare da tsoma bakin Faransa shine ruhu na hangen nesa. na kasancewa kar ka zama tunkiyar tukyan wani. Misali na biyu shine sukar da shugaba jori ya kan kuɗin sefa da farko a shekara 1969 inda ya karasa ƙaimi a shekara 1972. Ina jin shine shugaba na biyu bayan service Olympio da suka tuhumi tsarin fuskar kudaden na wannan yanki. take studio kalangu kuka saurara duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya. Studio kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.